الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebo ebubata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amincin zuwa tabbata ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne kafin shi ta ci daga kafin littafin alkawa'idu wal usulul jami'a ya shekha abdurrahman ibn nasir asadi rahimahullahu ta'ala yinan na shi din ne ko ya ci 2015 kalendar miladiya ƙaida daga gamman wa ma wa al mata ya dillu kullu wahidin min ha alal umumi wa ka zalika al-mufradul mudaf ya dillu alal umumi man kalimai man wa ma to ma wa al to al wa mata to mata ya dullu kullu wahidin min ha alal umum nin doro minu bai lawo ya ce umumu wa kazalika ce ga al mufradul mudaf mufrad na ji da fada bayan doci nan ya dullu alal umum wa lawo ya ce umumu mabasin na unco ba mini kawai da ya limi usul fiki budan ene mai lawo ya ce kai dan nona fana Allah subhanahu wa ta'ala ga lan tanalu albirra ta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min shay'in fa inna Allah bihi alim lan tanalu albirra ya je bolo hatta tunfiku sai ga dukiya mimma daga yana tuhibbuna ya je ya no wa ma tunfiku min shay'in eh madaba ne ya dukiyuna fa inna allaha bihi alim lillahi ka allah da ilimi ya wuce wale ga wa ma tunfiku min shay'in ko lan tanal birra hatta tunfiku mimma wa alayyan ma ina alfazu umumun budan ko ma min alfazu yan umumun budan faƙaunu subhana bi banu jigar mimma tuhibbun daga ne wani ma babon nan mausuli yoyo fahimta na sahabeji la daga nga yi kiyo yi umumu nga mala abu talha mini sahabeji ya nabi sallamu wala tiula tare ko zaid ibn harisa radiyallahu anhu wado ku tare ibn umar ma wa nafiu ne wuju na jikiyo wulugwaji bata yabo kibo yabo an lanta na libir hatta tun fi ku mimma fahimta na la daga ma wuce na kiyo umum akwai kala da yandoro mashin bawogon a mashin tara mota bawogon a mota tara lati bawogon a lati tara doko safi doko yabogon a doko tara ngoji gani ko yanna undamine yau ciko lanta na libir hatta tun fi ku mimma tuhibbun eh wa ga yana ya fi la sadaka na ko na ga tora ne ga yana waje ina ji amfani da yana eh wannan ko wa wa wa bu ka bi ki ga yi ji balu ga mun ga chayin le na mun ga tora ga cin eh hmm? eh da na wa dan wuto a ce wuye go wuto a ce wuye go wuto a ce wuye go wa ji wa mu wato ngo ga tora hmm? ne da cin kayan sadaka na je go masallaci jima'an da shi yo bebe kamet na le e eh, wo samu samu sa ku ide shi na nan da to yo ba ku ba koi yin na ga dai mi ma fi buna hmm al imam al qurtubi ngaffa fi hadhihi al aya dalilun ala istimal al zahir al khitab wa umumihi aya na dalili dan bo ga zahir yin na khitab ga bi yin ga ila lutu wani bi yin bi umumuni fa inna da ridwanillahi alaihim ajma'in lam yafhamu min Fahwal الخطاب حين نزلت الآية قال ذلك صحابي دي فإن تنغو تشيونغا لأن بنا ete umumin daga ba lauta ina ji gane ko so kamo ga amu khasu mutlaku muka na wace da ilimi da bai zure da ba dangon bai zanu wace da ma bai ga amma kaza ba wala fa zai umumu dan mu wa fece wani najmu dini tufi na magali magana ga al'imam tufi mini shi a shibu don amma maza bai hambaliya buke gube yau ko mai manyan usulu tufi ga faddalilu ala anna man wa ayi lil umumi dalil ne lawa man bi ayi umumu wani ngayi an da wani kala ga man da khala dari min abidi zanga ga da yamin ba min ya wuji mi jona aw ayi abidin da khalaha min abidi wujin don don ga gada min bo min ya wuji jona fa huwa hurrun min dubaji zare daga ga ci ga nan ataka kullu abidin yadkhuluha min wujin don ga gada min bo na wuji ke dugwaji ya no wani kalimar fa bi ayi ala rabbikuma tukazzibat ki mini ni me tsaye ce bai zaga manan ayi ba wannan lafa zai mu mai mana ni makwata koyoko to man ya amal miskala zarratin khairan yarahu rahu da daga lote miskala ya zarra nan ya alkhairi nan wale ngo le zan duru wayi nuri wa man ya amal miskala zarratin sharran ya ran gole lafazin man ga dana ni min alfazin umumu ayyuma rajulin min ummati zan duru nan ga min ya aluma mu ci jikka zanan wani lafazin ayi mini alfaziyan umumu gudan yana ke lawo na diga man da kala da di sufiyanin fawwa aminu da na ga ne abu sufiyan na wadi aminci a na diga ayi mamratin na ka hat nausa bi gairi izini waliha in zagin do na ga minu ya zanga cumai da izini waliyu ya fani ka huha ba tilun ya yi ci mana in zagin lamini uluyawa annabi ga la tunkihul mar'atu mar'ata ila yalla an gilawa wa la tunkihul mar'atu nafsaha ila gima ke laminu gawa ko inna zalika fi fi quwwati qawli kullu ahadin dakhala dar abi sufyan ngole banu ga man dakhala dar abi sufyan na jeju ya ga kullu ahadin dakhala dar abi sufyan fa wa aminu ko ba na mojin ayi mamratin na ka na sa bi gairi izni waliya fa nikawa batiru na mana kullum ratin na ka na sa lagin dole na ga minu fa wani ngo ji ganya ku eh ya zana umai bai zai yi waliya ne ya wuce hanyi daga ba ngo ne ka hadis ne jin rajiya a hanafu ne jiga yin zagi gayi yin zagi gayi ino a ga yin zagi gayi rashida ku yi rashida ku je ndo gizi in jiki o mulati da yawo ba za a na fiye ga wajen nali hadisi ba ina ke lauti ga najabi na hadisi a biyar radiyallahu anhu ga lamma nazalat ala rasulullah ka kuna cin shi biya wa in ma fi aw fo ya ga su ya ga ya bana ko yusu to ya caje sabi tiwo kaku na ci a ne shi na ishtar da zalika ala ashabi rasulillah na ji tsanani ya sahabi shi a nabi fa ta rasulullah ci da ba ni sa sallam fa kalu a ga kullifna min al amali ma yutiku ko ay la ta ci bo ya tuna jahilu ya yi ni as-salatu wa siyam wa jihad wa sadaqa salla bi azm bi jihad bi sadaqa wa kad nazalat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha ko ana macin biya wa da nan ma yi. yan gole Allah ta ci wani jelo sallah azun jihadi sadaka da sauran su nan amma aya ci ne in na yalo to ya yana ne wayin tubudu ma fi anfusikum ma fu yuhasibukum bi wa la nutiquha fa anzalallahu ba'da zalika so ko fe ci aya shi shiga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ce ce laye ta ci zaba sai na wala bago gwaji ne ma na wata kullaha mastata'tum dan ba mu ga kai da illa wajiba ma al'ajizi wala muharramu ma'a ad-darura ko ad-dararu yuzal ko al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ko da rafqu al-haraj ba ta wala ba ta la yakalifu la sai illa wasa ne ga mu ci tiyo الحافظ اللائي فهم الصحابة رضي الله عنهم الأمم من لفظ ما sahabi ya fahimta ji daga lafazin wa in tubudu ma fi anfusikum ma fahimta na la daga ma babu da sukun ga fahimta yin umumu fi qawli ta'ala wa in tubudu ma fi anfusikum wa aqarrahum an-nabi ala zalika alayhi sallam ma ya a atiya go ba no je ga mufradul mudaf na wa in ta'uddu ni'matallahi ya ga ga ya bani mai ce ki la tuhsuha wa ba ni'mata mufradu allahi mudaf المفرد المضاف تفيد الأمم معناه نيمة بينه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بابا كاتو جو بني غا ديدن سوي تشالا دويا بني غا تشيف نسوي تشوف فادي نان ناي تشابك دي تشالي تايف نار بي كم غوني نن دانا بني شي غا تشيبي تشينا سوي تشوف فادي بني شي غا ديدن يي بابا سوي تشي ونجا يلا دا يجي مكانتا يو يجي دوكوان يجي غيدوكوان يجي اكسباتا يجي منجا يجي بيغون يبي تشي غني yi gagwa gani ibiyoji bibiye sai ci fadi wal ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah